العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa يمشي wannan yammaci mai albarka yammacin laraba sha tara ga watan ramadan shekara ta da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya yi daidai da sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta sha shida mun tsaya ƙarshen aya ta sha biyar za mu tashi a farkon aya ta sha shida amma za mu sake maimaita ita aya ta sha biyar kannan mu ɗora akwai tambayoyi kamar haka mai ita ya rubuto da larabci ya ce iza asfatat almar'atu fi shahri thani wa ba'da amaliyat at-tanzif lam yakhruj ma'aha dam yani lam yakhruj minha dam هل تصلي وتصوم أم لا ما الحكم الأصل أن المرأة إذا نفست فإنها لا تصلي ولا تصوم ما دام أن الدم يداومها ويؤاودها وإذا لم تر الدم فعليها الصيام والصلاة ولا شيء عليها لأن الأصل في ترك الصيام والصلاة هو خروج دم النفاس وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم فلذلك ذهبوا إلى أن المرأة إذا أنجبت ولم ينزل بها دم فإنها تصوم وتصلي السؤال الثاني يقول بعض النساء ينبت لها شعر في الوجه كاللحية خفيفة وشعر في القدمين ويؤثر في المظهر فهل لها حلقه إنها تحلق ما يخرج لها وينبت من اللحية لأن اللحية من خصائص الرجال وليس من خصائص النساء فلا حلقه tambayar su ta farko yana cewa mace ce ta yi bari ta yi bari na ciki mai wata biyu da ya kai wata biyu to bayan an yi mata aiki an wanke ciki kuma jini bai baya zuwa mata shin za ta yi azumi ta yi sallah babu shakka matukar ba ta ganin jini za ta yi azumi za ta yi sallah domin asali dama abin da ke sabbaba yin wannan wato barin sallah da azumi shine zuwan jini da zai zo mata don haka ne ma abota ilimi jimhori suka tafi a kan cewa ko da haihuwa mace ta yi in bata ga jini ba za ta ci gaba da sallah ce wasu daga cikin mataye gemu yakan tsoro musu shin za ta haske wannan gemu ko kuma a ga gashi na tsorowa a kafafuwanta kamar namiji kuma yakan bayyana shin za ta haske wannan gemu da kuma gashi babu shakka za ta haske wannan gemu saboda yana daga cikin wato gemu yana daga cikin ababen da ubangiji ta'ala ya keɓance maza da shi banda mata na ka za ta haske babu laifi wallahu ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta sha biyar za mu maimaita aya ta sha biyar ɗin sannan kuma sai mu ɗora na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الألقاب تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأبواب مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز Allah maɗaukaki ya ce kun a unabbi'ukum bi khairin min zalikum ka ce da su a unabbi'ukum shin in ba ku labari ne bi khairin min zalikum da abin da shi ya fi waɗannan abubuwa da aka ambata a baya alkhairi lillazina taqaw inda rabbihim jannat waɗanda suka ji tsoron Allah a gurbangijin su suna da aljannatai ta min tahti hal anhar da ƙoramu ke gudana a gefen waɗannan aljannatai ɗin khalidina fiha suna dawwamammu a cikin ita aljannar wa azwajin tare da ainihin matayi mubahharatun masu tsarki wa ridwanun min Allah da kuma yadda daga Allah madaukakin sarki wallahu basirun bil ibad shi Allah madaukakin sarki game da bayansa basirun mai gani ne wato yana gani duk abin da suke aikatawa na alkhairi ko kuma na sharri a fadin sa ubangiji ta'ala qul a bi khairin min zalikum shi in ba ku labarin abin da yake in faɗa muku abin da yake shi ya fi haka alkhairi wato abin da yake shi ya fi hubbu shahawati min al nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf waɗannan abubuwa duk da aka ambata cewa zukatan bayi zukatan yan adam na karkata zuwa ga waɗannan abubuwa din Allah ya ce a unabbi'ukum bi khayrin min zalikum ka ce da su shi in ba ku labarin abin da yake shi ya fi wannan alkhairi lilladina taqaw inda rabbihim jannat wato an wajjaha tambaya sannan kuma aka ansa tambayar a siyaki wanda yake guda wadda wannan tambaya da aka yi istifhamun ne taqririyun wato tambaya ce da aka yi ba dan su ce eh ko su ce a'a ba tambaya ce da aka yi domin a tabbatar musu to ga abin da shi ya fi alkhairi a unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin in ba ku labari da abin da shi ya fi haka alkhairi abin nufi bari in ba ku labari da abin da ya fi waɗannan abubuwa da aka ambata a baya alkhairi wato saboda ya ƙara tabbatar musu da cewa kada mumini ya yadda waɗannan abubuwa da aka ambata a ayoyi da suka gabata su kawo masa da hankali kada ya yadda su rutse shi domin Allah maɗaukakin sarki yana cewa mun hayatun duniya illa mata'ul ghurur waɗannan abubuwa duk da aka lissafa su jin daɗi ne da ke iya rudar da ɗan adam su roƙe shi ya manta da lahira su roƙe shi ya manta da abin da shi ya fi masa alkhairi a rayuwarsa ta duniya da lahira da haka Allah ya ce a unabbi'ukum bi khairin min zalikum kaga cewa aka yi a unabbi'ukum bi khair abin da yake alkhair huwa al-afdal abin da yake shine yafi fifiku to daga ce a unabbi'ukum bi afdala min zalik da kuma bi khairin min zalik ta fuskar ba da ma'ana a unabbi'ukum bi khairin min zalika ya fi isar maka da cewa abin ya fi alkhairi ina fata an fahimta domin dama akan ce akhyara abin da shi ya fi alkhairi to maimakon a zo da akhyara in aka ce khair ya riga ya mai gurbin akhyar din ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce a unabbi unabbi'ukum in ba ku labari bi khairin min zalik da abin da ya fi haka alkhairi ma'ana dai bara in ba ku labarin abin da ya fi abubuwa da aka ambata muku a baya alkhairi menene wannan abin lillazina taqaw inda rabbihim jannat waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu wurin yi masa biyayya da bin duk umarninsa iya iyawarsu da kuma hannuwa daga duk abin da ya hana suna da shi a gurin ubangijinsu jannat aljannatai ka duba wani siyaki domin shawwaƙa wa mumini saboda shawwaka wa mumini da aljanna sai ubangiji ta'ala ya gabatar da jar wal majrur akan mubtada nasa domin asalin yadda abin yake wato jannatun lilladina ittaqaw inda rabbihim to sai aka gabatar da lilladina ittaqaw inda rabbihim jannat sai aka gabatar da lilladina ittaqaw domin a ainihin ƙara kusantowa da abin ga zakatan bayi domin kwadaitar musu da haƙiƙa ga waɗanda suka ji tsoron Allah a gurin ubangijinsu suna da jannat wato aljannatai Allah maɗaukakin sarki ya sifanta waɗannan aljannatai ɗin yace tajri min min tahtiha al-anhar wato ƙoramu na gudana a gefen waɗannan aljannatai ɗin galibi zaka gani cikin ayoyin alkur'ani in aka tashi bayyana ni'ima daga cikin ni'imomi da ubangiji ta'ala ya tanada wa ɗan aljanna akan ce jiri min tahtiha hal anhar taht lafazin ta wato zarf ne wanda yake makaniya wato yana nuni akan wani guri guri kuma wanda yake ake amfani da shi wata lafazin ta a gare shi shine inda yake karkashin wani abu da haka aljannatai in ka ambace su kace tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu na gudana min tahtiha a ƙarƙashinta to zai zama kenan ita aljannar a sama take ƙoramun kuma suna ƙarƙashinta suna gudana to abinda ma'abota ilimin tafsiri suka ce a nan ma'anar ta na nufin haul wato a gefen abu domin gorama ba ta gudana ƙarƙashin abu sai dai ta gudana a ina a gefen wannan abun to amma saboda majazi na iya an wato maye gurbin wasu kalmomi da ma'anar wasu kalmomi da ke a cikin alkur'ani wannan yasa akan yi amfani da lafazin taht a lafazi wanda yake nufin haul ay tajri min hawliha al-anhar wato ƙoramu suna gudana a gefen wato waɗannan aljannatai a nan an dunkula an ce ƙoramu na gudana amma ba a faɗi waɗanne irin ƙoramu ba ubangiji ta'ala ya ambata irin ƙoramun a wasu ayoyin na daban allah madaukakin sarki ya ce anharun min asalin akwai ainihin ƙoramu waɗanda suke wato na, zuma zuma kuma ba irin ta nan duniya ba zuma ce irin ta lahira irin ta aljanna wadda sai dai ka furta shi da baki amma hankali da harshe ba su isa su sifanta iya ƙoronuwar daɗin wannan zuman da zaƙinsa ba wa anharun bin laban akwai ƙoramu kuma waɗanda suke na madara madara ba irin ta nan duniya ba madara irin ta aljanna wadda duk fasahar mai son ya kamanta maka yadda daɗin madaran yake da farin madaran yake sai dai ya furta iya abin da harshen su zai iya furtawa amma bai isa ga haƙiƙanin yadda abin yake ba haka nan ma kuma duk tunanin mai tunani domin ya iya tunowa ya hango ya kimanta wa kansa da tunaninsa yaya daɗin madarar na yake da farin wannan madarar sai dai ya narkar da tunaninsa amma ba zai isa ga hakikanin yadda wannan madarar take ba Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai ƙoramu waɗanda suke na madara ne akwai ƙoramu na zuma akwai ƙoramu na ruwa ƙoramu na dukkan dangi na abubuwa da kuma ƙoramu waɗanda suke na giya ba irin giya ta nan duniya ba da ke sa maye ba irin duniya sanan giya ta sanan duniya ba da ke sawa idan mutum ya sha su ya rika sakon ubangiji ta'ala giya ne da idan mutum ya sha sai ya ji wani nishadi da kuma yawaita ambaton ubangiji ta'ala a cikin aljanna to waɗannan su ne al'anhar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi yasa ka gani ya kawo shi a jam'i yace tajri min tahtiha al'anhar anhar yace koramu to ba ƙorama iri ɗaya bace ƙoramu ne waɗanda suke daban-daban ƙoramu na madara ƙoramu na zuma ƙoramu na giya da sauransu waɗanda suke irin ta aljanna ba irin ta nan duniya ba Allah maɗaukakin sarki ya na fi fiha kuma za su dawwama a cikinta. wato za su dawwama cikin aljannar babu fita babu cuta ciki babu tawaya ciki ko da yaushe suna nan cikin kamala suna nan kyawun halittar su ko da yaushe na karuwa ni'imar da ake musu cikin aljanna ko da yaushe ni'imar karuwa take na fiha suna nan adawama a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan aka shigar da yan aljanna aljanna wani mai kira zai yi kira ya ce ya ahlal janna khuludun bila maut ya ku yan aljanna ku dawwama ta dawwama ta har abada babu mutuwa ciki sannan a juya kuma a cewa yan wuta su ma ya ahlan na kulubun bila maut ya ku yan wuta ma ainihin dawama za ku yi babu mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa game da su yan wuta wa ya'tihi al min kulli makan wa ma huwa bimayyit ga mutuwa ne sai ta zo amma kuma ba zai mutu din ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wutar jahannama to Allah ya ce khalidina fiha suna nan a dawwame a cikin ainihin aljanna din wa azwajun mutahharatu kuma a cikin aljannar suna da azwaj matayi azwaj jam'i ne na zauj lafazin zauj kuma akan rada shi a wanda yake namiji ko kuma mace da haka namiji za a ce da shi zauj kamar yadda mace ma za a ce da ita zauj ina fata an fahimta wannan shine haƙiƙanin larabci wanda yake dauke da fasaha a ciki sabanin a yau yadda zaka gani ita mace sai a ce da ita zauja a ƙara ta'u tanis almarbuta a gaba wadda wannan ya samo asali ne bayan shekaru da dama bayan shuɗewan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sauransu lokacin da waɗanda suke ba larabawa ba suka fara shiga ƙasashen larabawa suna mu'amala da larabawa to sai ya zama na yaren larabci tun da ba yaren su bane yakan ba su wahala bambance zauj shin ana nufin miji ko kuma zauj ana nufin mace wannan na ba su wahala gurin bambancewa to masana ilimin larabci sai suka ce to ai wata alama da wannan alamar za ta rika bambance musu in aka ce zauj ana nufin namiji ko zauj ana nufin mace to sai aka ce a ƙara ta'ul marbuta al ta'u ta'anisal marbuta a ƙara wannan ta'un din da zai zo ya kasance zaujatu sai a rika gane cewa wannan mace ake nufi zauj kuma a su gane cewa namiji ake nufi amma a haƙiƙanin fasahar asalin yadda larabci yake zauj ana raɗawa wanda yake namiji kuma ana kiran wanda take mace da shi sai a ce hadihi zauju fulanu wannan matar wane ne haza zauju fulana wannan mijin wacce ne ina fata an fahimta haka kalmar tana hawa kan namiji ko kuma mace shi yasa duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka gani wanda matansa suka rawaito daga gare shi in aka ce an aisha sai a ce zaujin nabi babu yadda za ka yi kaza an ce zaujatun nabi don ka gane cewa ainihin lafazin zauj ana ainihin sanyawa namiji ko kuma na mace to Allah madaukakin sarki yace a aljannatai din suna da azwaj wato matayi wannan ke nuna maka cewa ba mataye bane ba mace ɗaya ba ko biyu abu mataye ne waɗanda suke masu tarin yawa ingantattun hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa ɗan aljanna za a aura masa mata saba'in matan nan kuma idan ya kalli fuskar wannan yadda zai ga kyanta daddaren halittarta sai ga duk cikin aljanna babu wanda ya kai ta in ya waigo kuma ya kalli ɗayar kuma ita kuma sai ga ita ta kowa ita da zai sake dawowa kan ta farko kuma sai ga ta kowa haka dai babu fifiko a tsakanin su ta fuskar kyau kuma kowace daga cikin waɗannan mata ɗin nashaɗi da zai samu a zuciyarsa da jin daɗi da zai samu da farantawa ganinsa da zai yi idan ya kalle ta ya bambanta da wanda yake wa 'yar uwarta amma kowanne yana ɗauke da ni'ima da yake ji a zuciyarsa da kuma fuskarsa da sa in ya kalle ta da ka kowace daga cikin matansa in ya kalle ta takan sanya masa nishaɗi da fara'a da nutsuwa a cikin zuciyarta har ma ya ji kamar babu ita cikin matayen nan gaba ɗaya da zai waigo kuma ya kalli ƴar uwarta to nan ma kuma sai ya ga wani nishaɗi ne kuma na daban da har zai ji a ransa cewa babu ya ita da zai ƙara waigowa ya kalli ƴar uwarta kuma ta daban haka zai rika ji kaga na'imul makhluq in khalid ni'ima wacce take wa ni'ima wanda yake ni'ima ce take madawwamiya to haka Allah madaukakin sarki yake wa waɗanda suke dan aljanna mataye a cikin aljanna wayannan abubuwa ubangiji ta'ala na ambata mana su ne saboda ya kwadaitar da mu wallahi alazim duk yanda muka kai ga mai bayanin yadda sifan matan aljanna suke sai dai mu kwatanta a harshe kawai sai dai ka kura fasahar ka ka kura bayanin ka amma abin ya wuce yadda ake tunani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a aljanna dai duk abubuwan nan da kaji ake ambata maka to a abin da aka ambata akwai abin da ido bai taba gani ba ne bai taba jin sa ba tunani da hankalin mutum bai taba kusantowa da shi ba bare ya ji cewa shin akwai wannan ko babu Ku kaga kyauta ta Allah madaukakin sarki kenan wannan ita ce aljannar Allah da yake ba waɗanda suka yi masa biyayya Allah ya ce wa azwajul mutahhara da mata waɗanda suke masu tsarki sun tsarkaka daga dukkan wani abu da suke na tawaya sun tsarkaka daga dukkan wani abu da zai sa mutum ya kyamaci dan adam dan uwansa dukkan wannan sun tsarkaka daga shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan yan aljanna suka shiga yan aljanna za su ga wani haske ya hasko a cikin aljanna gaba ɗaya sai kowa ya waigo wannan wani irin haske ne ɗan aljanna sai su yi tunani ko dai hasken fuskar ubangiji ta'ala ne domin an sanar da su cewa za su ga fuskar ubangiji ta'ala yana haske rana wato a cikin aljanna to kowane ɗan aljanna zai ɗago kai sakamakon ganin wannan haske yana tunanin ko hasken fuskar ubangiji ne sai su ce wannan wani irin haske ne a ba aljinjanna wani irin haske ne da ya haskaka aljanna haka sai a ce da su yan matan aljanna ce ta yi murmushi wa mijinta wannan haske ya bayyana daga haƙoranta to kaga wannan ire-iren waɗannan za a aura wa mutum guda guda guda guda saba'in na aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa laushin fatarta da hasken fatarta za ka rika ganin yadda jini ke gudana a cikin jijiyoyinta gani wanda yake zai burge ka gani wanda yake zai kawata wa idanka ba gani wanda yake zai kamatar maka da ita ba to haka ubangiji ta'ala yake tanada wa dan aljanna ire-iren waɗannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa da ta matar aljanna yan matan aljanna za ta leƙo duniya a sakko da gyalanta ko kuma dan kwalinta nan duniya da duk komai sai yayi kanshi a duniya saboda turaren da ke kan dan kwalinta da take dorawa a kanta to me kake ji liganta da take sawa me kake ji turaren da ubangiji ta'ala ya halicce ta dashi to haka ubangiji ta'ala ya yi kuma ya yi su hor wato waɗanda suke idanun su hor ne hor kuma jam'in haura wadda wannan baki na idan ta baki ne gul ya fi komai baki sannan fari na idanta ya fi komai faranta sannan fawatirul ajfan wato suna da fadin ido wanda alama ce daga cikin alama ta kin kyamaci ya zama na idanta wannan baki na cikin idanta baki ne ne sannan farin ya zama fari ne fat sannan kuma bayan haka fatiratul ajfan idananta a buɗe suke ba mai kananan idanu ce wato idanu ne waɗanda suke a buɗe wato idananta Allah madaukakin sarki ya yalwata fadin yanayin idanta ta yadda za ta ja hankalin namiji zuwa gare ta to haka Allah madaukakin sarki ya yi yace kuma mutahharatun masu tsarki ne me ake nufi da mubaharatun ibn al-qayyim al-jawziyya cikin littafin sahadil arwah ila bilad al-afrah yace ba sa al'ada wannan domin ainihin yin al'ada rashin tsarki ne to da Allah yake mutahharatun masu tsarki ne na nufin cewa ba sa al'ada ba sa biki duk wani abu wanda yake na kazanta da zai sa kai kyankyami babu wannan a tare da matan aljanna ba sa marabare su fashe majina saboda dan adam yakan yi kyama ya ga ana fashe majina ya ga matarsa na fashe majina wannan ke na sa ya kinkimi to duka ire-iren waɗannan babu kai asali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da yan matan aljanna guda ɗaya za ta tofa yawo a koguna bakwai na duniya da duk ruwan duniya sai sun yi zaki sai sun canza ɗanɗano wannan ruwa kenan da ta yi tofan yawonta ciki ina kuma ga yawonta ina kuma ga wanda ya sumbace ta ina kuma ga kusantarta da zai yi Allah kaɗai ya san irin ni'imar da ya tanada dangare da su a waɗanda suke ɗan aljanna to Allah ya ce wa azwajul mutahhara da mataye waɗanda suke masu tsarki sun tsarkaka daga dukkan wata najasa sun tsarkaka daga dukkan wata ƙazanta Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su daga wannan wa ridwan sannan kuma baya da haka da yadda min Allah daga ubangiji ta'ala a wata qira'ar wa ridwan ba wa ridwan da kasra ba ina fata an fahimta wanda duka na ɗaukar ma'ana guda ɗaya ne kuka ce wa ridwanun min Allah ko wa ridwanun min Allah wato da yadda daga ubangiji ta'ala me ake nufi da ar-ridwan min Allah Yadda da ake nufi na ubangiji ta'ala wato ubangiji ta'ala ya riga ya yarda da su yadda wacce take babu kushi bayan wannan Yadda ce wacce wannan yadda daɗin wannan yadda da zai nuna wa bayansa ya fi daɗin zama a cikin aljanna ɗin wadda kuma wannan yadda na zuwa ne biyowa ne bayan ubangiji ta'ala ya bayyana fuskarsa a wayan aljanna ma'abota ilimi suna cewa rana alkiyama in an kai 'yan aljanna aljanna sun shiga aljanna sun zauna a gidajensu da matayensu sun ji daɗi da matayensu da komai da komai ubangiji ta'ala zai sa a yi shela a ce ya ahlal janna inna rabbakum tabaraka wa ta'ala yastazirakum fa hal fa hayya ila ziyarati ya ku yan aljanna yau ubangiji ta'ala yana son ku zo mai ziyara don haka kowa ya shirya za a fita ziyarar ubangiji ta'ala Allah ka samu cikin masu wannan ziyara fayu da ulahun manajir min nur za a yi wa 'yan aljanna wasu mimbarori da karaga da za su zauna daga haske aka halici waɗannan karagai ɗin wannan karagar da za a zo a zauna a inda aka kawo ubangiji ta'ala ziyara za a yi musu wasu dawakai daga haske akan waɗannan dawakai za su hau zuwa wadil afiyah wani guri ne a cikin aljanna da ake ce da shi wadil afiyah a wannan guri za a zo a taru domin ganin fuskar ubangiji ta'ala a nan yan aljanna ubangiji ta'ala zai ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna saluni fa hadha yawmul mazid ku roƙe ni domin yau shine ranar ziyada kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa waɗanda suka kyautata ayyuka a nan duniya suna da alhusna wato aljannatai wa da kuma ƙari menene ƙarin nan ganin fuskar ubangiji ta'ala ai wanda bai ga wannan fuska ba ya shiga uku Allah madaukakin sarki yace wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira a wannan rana fuskokin ɗan aljanna za su ƙara haske domin za su ga ubangijinsu a wannan rana babu ukuba da tafi ukubar Allah ya ce ba za ka ga fuskarsa ba ai ko in aka hana ka ganin fuskar ubangiji ta'ala to tsakaninka da rahama bu'dal mashriqai san gabas da yamma Allah ya tsare mu to ubangiji ta'ala zai zai nemi su zo su ziyarar ubangiji ta'ala a wannan wajin afiyah da ke aljanna ubangiji ta'ala zai ce saluni fa hada yawmul mazid ku roke ni yau shine ranan ƙari za su ce ya ubangiji me kuma za mu roƙa ka yafe mana zunubanmu ka gafarta mana ka yi mana rahama ka shigar da mu aljannatai ka aura mana matan aljanna kowane mutum fa a aljannan nan kowane mutum za a bashi mulki irin ta sarakan da ba irin su ba a duniya arba'in mulki irin ta su annabi suleiman ninki arba'in za a ba wa kowane ɗan aljanna da ma'aikatansa da masu hidimansa da komai da komai ɗansa a aljannarsa yana kan wannan karaga din to zai ce ya ubangiji me kuma za mu roƙa bayan wannan ka aura mana matan aljanna ka shigar da mu aljannatai ka ba mu mulki ka yafe mana zunubanmu har suke cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan duk wani kwanci da bakin ciki da damuwa kuma an riga an gama an yaye babu komai sai ubangiji ka ala ya ce haba wayi na ba kwa son ku ga fuskata fayatajalla lahum rabbu tabaraka wa daga nan ne ubangiji ta'ala zai bayyana ga bayansa suna ganin sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badr da sannu za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata ranar da wata ya cika goma sha biyar la tudamuna fi ru'yatihi wato ba kwa cunkoso gurin ganin sa wannan yace ni ban gani ba wancan yace ni ban gani ba in dai wata ya kai kwana goma sha biyar ai babu batun ni ban gani ba ina fata an fahimta to kamar yadda kowa baya iya cewa ni ban gani ba a ranar kowa zai ga ubangijinsa karara yi subhanahu wa ta'ala to sai ubangiji ta'ala ya ainihin bayyana kansa a bayansa ya nuno musu da fuskansa subhanahu wa ta'ala fuska wacce take irin tasa fuska wacce ta cancance shi yana cikin yi musu murmushi wannan murmushi da ganin hasken fuskar ubangiji ta'ala da za su yi sai ya manta musu da daɗin da suka ji a aljanna ya fi zaman aljannar da matan aljannar da mulkin aljannar da ƙoramin aljannar da ‘ya'yan itatuwa na aljannar da komai da aka ambata aka ce ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hatara ala qalbi bashar nan ganin fuskar ubangiji ta'ala ya wuce haka daɗi. to sai ubangiji ta'ala ya nuna musu wannan to sannan sai ubangiji ta'ala ya ce katabtu alaikum ridwani na riga na wajabta soyayya ta da yadda ta a gare ku fala usqitu ankum abada ba zan yi fushi da ku ba har abada to haka dan adam zai tsinci kansa a cikin wannan ni'ima dan Allah in ka samu wannan ni'ima ga yamin da waɗannan kalmomi za ka yi murna yaya kake jin zuciyarka wallahi in mutum yana hawa ga jimari ya tsalle tsalle saboda murna sai kai in kuma Allah kar Allah ya kaddara mana wannan aka ce kai babu kai za a yi waɗannan abubuwa wal iyazu billah wallahi jama'a mu nemi lahira ganin fuskar ubangiji ta'ala ko ba abin da za a yi maka ma ka dubi wanda yayi wannan duniya yayi sammai yayi kasa yayi duk kowa da komai a ce zaka ga fuskar sa Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ganin fuskar sa Allah ya ce wa ridwanun min Allah da yadda daga Allah madaukakin sarki wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki yana sanar da duk abin da bayi suke yana kallon duk abin da ake yi mai kyau yana kallo zai saka wanda yake ba mai kyau ba mummunan ubangiji ta'ala yana kallo zai saka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa allazina yaquluna rabbana wallahu basirun bil ibad allazina yaquluna rabbana ubangiji ta'ala yana sane yana ganin bayi domin basir anan ana nufin yana ganin su sannan basir yana da ilimi da sanin abin da suke yi ذاك basirun بصير بالعباد الذين يقولون ربنا سوني باي وأن waɗanda a cikin addu'o'insu mutanen kirki ɗan aljanna da za su ga fuskar ubangiji ta'ala a koda yaushe cikin addu'o'insu suna cewa rabbana ya ubangijinmu innana amanna mun yi imani duk abin da aka ba da labari na aljannatan nan mun yi imani tabbas akwai kuma sama da yadda aka gaya mana sun yi imani da wannan faghfir lana dhunubana don haka ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu domin kar mu yi hasarar wa'annan ni'imomi da aka ambata ka gafarta mana zunubanmu domin kar sa hana mu shiga wannan rahama da aka yi bayanin sa a wannan ita ce addu'a da suke yi faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu ka kuma tsare mu daga shiga azaba ta wuta domin in mutum ya shiga azaba ta wuta to kaga kishiyar wancan ni'ima da aka ambata kenan to wannan ita ce babbar addu'a da mumini yake gabatuwa zuwa ga ubangijinsa da ita ya roƙi ubangiji ya tawassuli da imaninsa domin faɗin su rabbana innana amanna ya ubangiji mu mun yi imani wato mun sallama mun tabbata abinda kace ka tanada na ni'ima a aljanna gaskiya ne abinda kace ka tanada na narkon azaba da uquba ga waɗanda suka kangare cikin wuta gaskiya ne mun yi imani da wannan amma fasfil lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wanda wannan ke nuna maka cewa ko aljanna zaka roka kai tawassuli da kyawawan ayyukanka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu daga cikin sifofin su waɗannan muminai din wato a ƙarshe ƙarshen wannan sura din da muke inda suke cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangiji haƙiƙa ka aiko da manzanni suna kira suna cewa mai imani da ubangijinmu fa amanna muka yi imani kaga suka yi tawassuli da wannan to suka ce rabbana ya ubangijinmu na amanna lalle mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka tseratar da mu daga azaba ta wuta Allah ya ce waɗannan bayi masu wannan addu'ar sune as-sabirin wato waɗanda suke masu haƙuri masu haƙuri dangane da yin ibada masu haƙuri a bisa abubuwa da ubangiji ta'ala ya ƙaddara musu wanda waɗannan abubuwan suna da zafi a rai amma Allah ya ƙaddara musu ya ƙaddara musu talauci ya ƙaddara musu cututtuka ya ƙaddara musu ci baya a wasu abubuwa nasu a nan duniya ya ƙaddara musu ba za su samu walwala da kwanciyar hankali ba a nan duniya sai suka yi haƙuri akan haka suka yi haƙuri akan talauci suka yi haƙuri akan cututtuka ɗin wannan dai bai hana su ibada ba as masu haƙuri haƙuri dangane da ubangiji ta'ala iri uku ne sabrun alal ibada wa ta'a kai haƙuri gurin yin ibada da biyayya kamar kafafuwansa za su tsage saboda kiyam saboda kiyamul layli amma da haƙuri bai daina ba sannan kuma as-sabr alal ma'siya zuciyarsa tana son ya sha giya zuciyarsa tana son ya auka zina zuciyarsa tana son ya ci dukiyar riba zuciyarsa tana son ya ayyuka na laifi amma ya haƙurtar da zuciyarsa saboda kada ya sabi Allah madaukakin sarki wannan shi ma as-sabr ne ala al-ma'siyati sannan kuma as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lima fi hakuri akan abubuwa da ubangiji ta'ala ya rika kaddarawa za su faru da su a rayuwa waɗanda wayannan abubuwa suna da ciwo suna da zafi amma da ke suna sane da cewa waɗannan abubuwa daga ubangiji ta'ala suke sai suka yi hakuri suka mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki to waɗanda su za su ga ubangiji ta'ala kenan a wannan aljanna in aka shigar da su Allah ya ce as-sabirin mutane ne masu haƙuri babu wani abu da mutum zai nema a rayuwarsa ya rasa shi matukar yayi riko da haƙuri aljanna kanta da haƙuri ake samunta wuta kanta da haƙuri ake guje mata duk abubuwa da zai faru da kai ka jiyar wa kanka cewa daga Allah madaukakin sarki yake to anan haƙurinka sai ka ga ya samu maka da nutsuwa kuma wallahi alazim duk duniya ka gaya wa kowa babu wanda ya fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar duniya kamar mai haƙuri duk wanda Allah ya arzuta shi da haƙuri ya fi kowa samun aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Umar bin Khattab Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wajadna aladda aishina bis sabr mafi daɗin rayuwar mu da muka samu cikin haƙuri in ka yin haƙuri to za ka wa zuciyarka damuwa sai ta lullube zuciyarka ka kasa samun lafiya a ɓata maka rai a yi maka laifi a ci maka mutunci ka ce kai dai ba za ka haƙura ba to sai ka ji wato kunci da damuwa a zuciyarka in dai ka ce ba za ka tsaya kai haƙuri kai ibada ba to kullum kana cikin firgici da tsoro in mutuwa ta zo kai ba kai ibada ba in ka ce ba za ka yi haƙuri daga saƙon ubangiji ta'ala ba to kullum kana cikin firgici da tsoro dangane da kamu da ubangiji ta'ala zai maka dangane da yadda makomarka za ta kasance amma an kai haƙuri ka ainihin ɗau hakuri a zuciyarka to sai ka ga ubangiji ta'ala ya hakurtar da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man yatasabbaru yusabbiruhu Allah duk wanda yayi kokarin ya haƙurtar da kansa ubangiji ta'ala sai ya gadan masa da hakuri a cikin zuciyarsa amma matakar mutum ba zai yi hakuri a rayuwa ba to ya haɗu da bala'i rashin haƙurinsa zai sa ya sabo ubangiji ya zalunci mutane sai ya yi arziki ta hanya mai kyau ko mara kyau rashin haƙurinsa zai sa ya tauye wa jama'a haƙƙinsu rashin haƙurinsa zai sa zai ƙarya a maganganunsa rashin haƙurinsa zai sa zai rika saba alƙawulla rashin haƙurinsa zai sa duk aiki na laifi zai iya yi sakamakon ba shi da haƙuri da zai hana shin waɗannan abubuwa ɗin to Allah ya ce as-sabirin su ne mutane masu haƙuri saboda ka gane girman haƙuri Allah madaukakin sarki duk wani aiki na alkhairi na ibada da mutum ke yi Allah ya ba wa ladan aikin nan limit akwai yawansa amma ban da hakuri Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum ghairi hisab su masu hakuri ladan su ba a lissafawa ake bayarwa saboda kaga girman hakuri kenan wani daga cikin mutane ya ce wa antara ibnu shaddad ya ce limaza galabtar rijal dan me kai kai ka fi sauran maza gaba ɗaya nasara ka fi su dace a rayuwarka ka fi su fice a komai ya ce bi sabri sa'a saboda hakuri. yace saboda hakuri kafi mu fice kafi mu nasara kafi mu dace kafi mu arziki kafi mu karfi yace da sabr da hakuri sai yace to ta yaya sai yace mi koman ya tsarka ya mi masa ya tsarka ya sa a bakin sa yace ga nawa ya tsar ya sa mai a baki yace to ka cije ni ya cije ya tsar yace ni ma dan cije naka wannan yasa ya tsarsa a bakin wannan wancan yasa yace to mu ciji juna aka ciji juna kowa ya ciza da karfi an tara bai ce asba shi wance ya ce wayo na ji zafi sai ya ce to kaga da wannan na fita nasara da wannan haƙurin da na yi kaga ai kai ka kasa daurewa to amma ni wannan dauriyar ta sa yi nasara a rayuwata ko neman ilimi ake wanda ya fi kowa haƙuri a neman ilimi ya fi samun ilimin mai yawa ya fi samun mai albarka ko neman arziki ake harkar kasuwanci wanda ya fi kowa haƙuri haƙuri da kwastomominsa hakuri da hasara da ake samu a harka ta kasuwanci hakuri da fitintunu da jarrabawa da ke zuwa wanda ya fi kowa haƙuri to ya fi kowa nasara da ci gaba a harka ta kasuwanci wanda ba shi da hakuri da an samu hasara sau ɗaya zai ce gaskiya ba zan iya ba dina to kaga wannan ba zai cimma gaci ba wannan ba zai yi nasara ba to mutum yakan yi nasara ne a rayuwarsa ta nan duniya da kuma rayuwarsa ta lahira sakamakon hakuri da yake da shi Allah ya ce as sadiqin sune mutane masu haƙuri was-sadiqin kuma mutane masu gaskiya suna da gaskiya a ayyukansu suna da gaskiya a furucinsu suna da gaskiya a mu'amala da suke yi tare da 'yan uwansu ba sa yaudara ba sa ha'inci ba sa saba alƙawalla a duk harkoki da suke yi a maganganunsu ba sa furta abin da yake ba gaskiya ba kullum in suka ga abin da za su furta shi sako ne da Allah madaukakin sarki kuskurewa ne daga bin gaskiya to suka nisanci wannan in suka gaya maka magana to suna da hakikanin wannan maganar da suka gaya maka gaskiya ne a mu'amalolin su za su furta gaskiya shi yasa duk wanda yayi al-tasdiqu ma Allah azza wa jalla ya gaskata ayyukansa tsakaninsa da ubangiji shi ubangiji yake karban aikinsa duk wanda a mu'amalarsa da mutane ko a ma'aikatarsa ko a harkar kasuwancinsa ya gina mu'amalarsa akan gaskiya ya fi samun nasara ya fi samun dace to Allah ya ce wasadiqin mutane ne waɗanda suke masu gaskiya a maganganunsu akwai gaskiya ciki a ayyukansu da mu'amalolinsu akwai gaskiya ciki Allah ya ce wal kuma mutane masu ibada al daga al qunut wal qunut huwa ta'atu wal ibada wato kaiwa makura a wai yi wa Allah madaukakin sarki biyayya cikin dare suna kiyamul laili cikin yini suna azumi idan ba wani abu suke ba harasansu su ba sa rabo da ambaton Allah madaukakin sarki tasbihi da istighfari da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati irin wanda ya koyar da kuma ainihin nema wa sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su gafara wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ko da yaushe dai suna cikin ibada suna biyayya wa iyayensu suna mutunta waɗanda ke gaba da su suna tausayawa waɗanda suke ƙasa da su suna kyautata mu'amalolinsu ba su yadda makawukansu su zauna babu ibada ba a gidaddajensu sun keɓe wa kawukansu gurare na ibada a guraren ayyukansu sun keɓance wa kawukansu gurare na ibada a kowane yininsu suna da ayyuka na ibada da suka ɗaukan makawukansu alkawari za su yi wa kawukansu domin neman tsira ranar alkiyama waɗanda su ne alƙanitin ba a bar su ba a babin ibada a baya a babin ibada suna nan gaba gaba shi yasa mutum baya samun nasara a rayuwarsa ta duniya da lahira face sai ya riko da ibada babu kuma a cikin ayyukan ibada aiki wanda yake shine jigo a ayyukan ibada bayan abubuwa da ubangiji ta'ala ya farlanta wa bawa babu kaman qiyamul layli in Allah ya datar da kai da qiyamul layli to fa abshir bil khairat ana yi maka bishara sauran ayyukan alkhairi kuma za su yi maka sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'bu salihin qablakum ku yawaita qiyamul layli domin salihan bayi mutanen kirki a bayan ku wannan shine ɗabi'a su wannan shine aikin yin su duk wanda ya rasa qiyamul layli to ya rasa wani babban kaso na aikin ibada duk wanda Allah ya taimake shi ya datar da shi da kiyamun laili kuma to sauran ayyukan ibada wanda suke ba na farilla ba za su yi masa sauki zai ji saukin yin su an tambayi Hassan al-Basri limaza safat wujuhul mutahajjidin bin nahar wai me yasa ne ne mutane masu kiyamul laili idan gari ya waye tsawon yini sai kaga fuskokin su na haske ana ganin alama ta imani na bayyana a zuka a fuskokin su yace khalau birrahman fi zulumat fa albasahum nuran min nurihi subhanahu cikin duhun dare sun keɓanta suna ibada wa ubangijinsu a duhun dare shi kuma bai yadda ba da rana a ga duhu a fuskokinsu sai ya ba su haske daga cikin haskensa shi yasa kuke ganin wannan haske a fuskokinsu to haka mutanen kirki suke ibada ba sa daina yin sa ibada cikin dare ibada cikin yini ba sa rabo da karatun alkur'ani ba sa rabo da ambaton ubangiji ta'ala alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar aikin su kenan yana motarsa yana ambaton Allah yana office ɗinsa yana kasuwarsa yana ambaton Allah madaukakin sarki duk inda ya zauna ba wani abu yake ba bakinsa harshensa baya rabo da ambaton Allah madaukakin sarki to waɗannan su ne alqanitin masu ibada suna ainihin ibada cikin dare suna ibada cikin yini suna ibadan azumi suna ibadan salloli suna ibada na sadaka suna ibada na ziyartar marasa lafiya suna ibada na ainihin ziyartar makabartu da yi wa mamata addu'a suna sada zumunci tsakanin su da su da danginsu suna kyautata mu'amala waɗannan su ne alƙanitin da ubangiji ta'ala ya ambace su Allah ya ce wal mufiqin kuma su ne mutane masu ciyarwa a iya abin da ubangiji ta'ala ya arzuta su da shi ya wadata su da shi munfiqin suna ciyarwa iya gurgurdan abin da suka mallaka Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashab kuma za ka gane waɗannan salihan bayan mustaghfirina bil ashab wato idan dare ya raba kashi na uku suna istighfari a wannan lokaci al ashar jam'i ne na as-sahar was-sahar huwa akhirul layl huwa thuluthul akhir min al-layl wato kashi ukun dare na ƙarshe wannan shi ake ce masa as Allah madaukakin sarki ya fayyace wannan a wata ayar Allah ya ambaci mu'minai sai yake wa bil ashari hum yastaghfirun na daga cikin alama ta mu'minai na daga cikin alama ta mutanen kirki da za ka kwankwasa kofar ɗaki gidansa ko da za ka leƙa ɗakinsa cikin dare karfe uku na dare za ka ga yana zaune yana istighfari Allah ya fi masa zunubansa da kusakuransa da suka wuce wannan sifa ce daga cikin sifofi na muminai Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashab sune masu istighfari bil ashab annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya tashi ya qiyamul layli yayi salloli lokacin da sulusul aqil dare na karshe ya kai ga wato sahar waqtu sahar yazo lokacin da ake sahur yazo to sai ya idan da sallarsa yayi shafi'i da wutri sai ya zauna kuma ya kama istighfar أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حتى الفجر يجيتو سنن سي يصلى ركعتان fijir sannan ya danki shingida na wasu 'yan sakanni sannan ya fita ya sallar asubahi wannan yadda rayuwar mumini yake kenan muminai haka suke rayuwarsu magabata daga cikin malaman musulunci haka suka rayu suka samu karɓuwa a gurin ubangiji ta'ala Allah ya albarkaci rayuwarsu suka ga kyakkyawan makoma suka ga kyakkyawan sakamako a rayuwarsu don haka na daga cikin sifa ta mumini idan wannan lokaci ya yakan tashi ya zauna ya ta istighfari da neman gafara daga ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa shahidallah ubangiji ta'ala ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi kadai babu wani abu da za a bauta wa bauta da ta cancanta sai wa Allah ya shi kaɗai shi karan kansa subhanahu wa ta'ala da shi ake wa bautan ya shaida wa kansa cewa shi kaɗai ya cancanci a bauta masa shi kaɗai ya cancanci a yi imani da cewa shi ya yi halittu shi yake gudanar da lamuransu shi yake arzutawa ya talautar shi yake ba da lafiya ya sanya cuta shi yake ɗagawa ko kuma ya ƙasƙantar shi ne yake jujjuya al'amuran bayi da mutane da aljani daga cikinsu da dabbobi da tsirrai da sandararru gaba ɗaya ubangiji ta'ala shi yake gudanar da su ar-rabbu shi kadai yake yi babu wanda yake taya shi ya shaida da cewa shi kadai yake yin wannan ya shaida shi kansa da kansa cewa shi kadai ake wa ibada a roƙe shi ai sallah da shi ai sujada da shi ai yanka da shi a nemi taimako da agaji dai shi amma ba gurin wani ba shi kansa ya shaida wa kansa da wannan wal mala'ikatu kuma mala'iku ba sun yi wannan shaidar kamar yadda ubangiji ta'ala ya shaida wa ulul ilm haka ma malamai ma abota ilimi Allah ya shaida cewa su ma sun shaida sai dai kawai ayyukansu su karyata amma su karan kansu su ma sun shaida cewa babu abin bauta bisa da cancanta sai Allah wa ulul ilm ma'abota ilimi wannan ya hada da ma'abota ilimi na musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba sun shaida cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah Allah madaukakin sarki yace qa'iman bil qist ubangiji ta'ala yana nan tsaye bil qist wato da gaskiya akan abin da ya halitta ya halicci sammai da kasai bisa gaskiya ya ce ai masa ibada bisa gaskiya waɗanda suka shaida cewa ya cancanci ai masa bauta shi kadai sun yi wannan shaida shaida wacce take bisa gaskiya la ilaha illa huwa ya sake maimaita cewa la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi din al shine mabuwayi wanda ya buwayi kowa da komai alhakim wanda kuma yake da hikima a cikin ayyukansa da duk abubuwa da yake gudanarwa na bayansa ba a kuskure a lamarin Allah madaukakin sarki hashahu wa ta'ala an zalika ulwan kabira duk abin da ka gani ubangiji ta'ala yayi to da hikima dukkan abin da ka ga ubangiji ya gabatar da shi ko ya jinkirta shi to da hikima ciki domin shine alhakim alhakim a sunansa shi alhakim ne alhakim a sifarsa shi ne hikima ne alhakim a ayyukansa ubangiji ta'ala mai hikima ne alhakim kuma a maganganunsa duka mai hikima ne a ciki subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Na'am, Allah maɗaukaki ya ce, Inna dina inda Allah islam inna dina lalle addini na gaskiya inda Allah a gurin Allah al-Islam shine addinin musulunci wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm waɗanda aka zo wa da littafin at-taura da kuma injila ba su yi sabanin cewa musulunci shine addini a gurin Allah ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan ilimi na alqur'ani ya zo musu sai suka karyata baghyan bainahum saboda keta a tsakaninsu Allah ya ce wa man yakfur bi ayatillah hakika wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ko a wani zamani yake ko a wani lokaci yake fa inna Allah sari'ul hisab to ubangiji ta'ala mai gaggauta yin hisabi ne a kwana a tashi innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba duk yadda kake tunanin za a daɗe kan haɗu da ubangiji don haka bari ka mori aikin zunubi da za yi a duniya to Allah mai gaggawan yin wannan hisabi din ne wato ubangiji ta'ala a nan yana tabbatar maka da cewa tabbas bayansa sun kangare sun ƙibin dokarsa sun ƙibin abin da ya ɗora su a kai suka ƙirƙiri addinai daban-daban wannan yake bibiyar addini yake bin addini ta botar rana wancan yana bin addini na botan shanu wancan yana bin addini na botan gumaka wancan yana bin addini na botan wasu abubuwa waɗanda suke koma bayan Allah maɗaukakin sarki to duk waɗannan addinai da ake yi da kuma kowa da yake da'awa zuwa ga addininsa a zo a bauta masa ba kiristi na kira zuwa ga addininsa na kiristanci ba yahude na kira zuwa ga addininsa na yahudanci ba majuse yana kira zuwa ga addininsa na majusanci wanda ke addinin buda yana kira zuwa ga addininsa na buda musulmi yana kira zuwa ga addininsa na musulunci to Allah ya ce inna dina haƙiƙa kaga wannan jumla ismiya ce kuma ta zo bi inna almu'akkada wacce take karfafa magana in kuma ubangiji ya karfafa magana bai ma karfafa ba magana a karfafa take ina kuma ga ya karfafa yace inna dina lalle addini na gaskiya inda Allah a gurin Allah al-Islam shine musulunci duk wani addini wanda ke koma bayan haka mutum zai zo gaban Allah da ita rana kiyama da wannan addini ranar alkiyama to ba shi da komai a gurin Allah duk ayyukansa da ibadansa da zuwa cocinsa da zuwa guraren bautansa da sujada da kuka da yayi gaban ababen bautansa duk a iska ya yi su Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya nemi yabo wani addini wanda yake ba addinin musulunci ba to duk aiki da ya ba za a karba masa ba duk ibada da yayi duk ciyarwa da yayi a hanyar wancan addinin ba shi da komai a gurin Allah madaukakin sarki kuma wallahi abin da zai baka mamaki waɗanda suke bin addini da ke ba na musulunci ba in ka ga irin ƙoƙari da suke yi gurin bin wannan addini sai ya baka mamaki sai ka gode wa Allah a bisa ni'imar da ya yi ka mu nan waye ya nemi Allah ya mai da shi musulmi haka kawai Allah ya samu a tsatsan musulmai mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ka tsinci kanka a wato a gida na musulunci iyaye waɗanda suke musulmi babu ni'ima da tafi wannan ni'imar girma a duniya to wani kuma sai ya tsinci kansa a gida da ake botan shanu wani ya tsinci kansa a gida da ake botan raƙumi wani ya tsinci kansa a gida da ake botan wuta na zauna a na yi makota da wani mai addinin botan wuta wani yana daga cikin kabilun nan na tamil tigers suna nan da yawa a malaysia a kuala lumpur gidan da na zauna a bene ɗaya nake ni da shi amma da zaran karfe biyu na dare ya buga sai ka ga ya tashi sai ya ta kaɗa ƙararrawa ya ta kaɗa ƙararrawa ya ta kaɗa ƙararrawa har zuwa karfe uku da rabi na dare sannan sai ya ɗau ashana ya kunna candle sannan ya zo ya tsaya gaban candle ɗin nan ya ta kuka ya yi ta kuka har da kushu'i yayi ta kuka yayi ta kuka yana gaya wa wannan wutan bukatunsa wallahi malam har sai karfe shida ya buga sannan ya share hawayensa sannan ya koma ya je yi baccinsa ya gama ibadarsa rawan nan da zai yi ta bugawa shi yake sasan mu kuma mai kiyamun laifi to wani abu da zai baka mamaki irin wannan kokari da yake yi na tashi cikin dare da zaran karfe biyu ya buga wallahi sai kaga ya tashi yayi ta kadawa yayi aikin banza duk a iska yake wannan aiki yayi ta kadawa yayi ta kadawa kuma ya dawo yayi ta kuka gaban wannan wuta din ƙasa da mu kuma sauka da ke ƙasa da mu kuma akwai mai botan shanu shi kuma sai ka fito karfe bakwai ko takwas zaka je makaranta sai ka zaga shi nan ya durƙusa ya sanya goyonsa gaban shanu yana kuka yana hawaye yana lissafo bukatunsa a biya masa to ka ga ni'ima wata ni'ima ce tafi ni'imar musulunci wa kake bautawa kana bautawa wanda shi ya halittar samai da kasai kadai wanda kuma bayi gaba ɗaya za su koma gare shi shi ne abin bautanka me ya fi wannan gata wallahi tallahi gata na musulunci da ubangiji ta'ala ya mana ya fi gata na iska da muke shaka ya fi gata na ruwa da muke sha to Allah ya ce inna din aqiqanan addini na gaskiya inda Allah a gurin Allah Allah bai san wani addini ba in ba musulunci ba Allah bai ce ai wani addini ba in ba musulunci ba wannan addini da hakika ne a gurin Allah al-Islam shine addini na musulunci wa maktalafa alladhina utul kitab waɗanda aka zo wa da littafi ba su yi sabani ba wato da yahudu da nasara ba su yi sabani suka ƙaryata cewa musulunci shine addini na gaskiya ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai bayan ilimi ya zo musu sai bayan sun ga an aiko da annabi sun ga an karanto musu da alkur'ani a nan kuma suka karyata akwai daga cikin wato malaman yahudawa da ake ce masa ka'ab ibn al-ashraf babban malamin yahudawa ne ya kasance in ya zo garin maka yakan ce wa shawa da cewa kukan ai muna taya ku murna domin a abin da muka karanta cikin attaura da injila a cikin ku ne za a bayyana annabi na ƙarshen duniya a cikin ku ne za a aiko da manzo zai zo da littafi sunansa kaza sifofinsa kaza duk yake gaya musu wannan lokacin da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama qurayshawa suka ce basu yadda shi ne ba suka ƙaryata shi suka karyata abin da Allah ya aiko shi da shi ranar da Ka'ab ibn al-Ashraf ya zo garin Makka sai suka ce to ai ga babban malamin nan da ke ba mu labari cewa a cikin mu za a bayyana annabi din nan bari shi mu tambaye shi shin wannan shine annabin da gaske ko ba shi ba aka tara mutane a garin Makka da maza da mata da yara da manya duk suka fito kwansu da kwarkwatarsu aka ajiye wa ka'ab ibn al-ashraf kujera ya zauna akai manya-manyan ƙwarishawa suka fito cikin al'umma suka ce ya ka'ab ibn al-ashraf muna za mu maka tambaya tsakaninka da ubangiji annabi musa wannan ɗanmu da ya fito yake da'awar annabta yake cewa annabin allah ne shi allah ya aiko shi shin wannan maganar gaskiya ne kaga allah ya ce ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum duk wani malamin bai yahuda ya san annabi sama da yanda ya san ɗansa ɗan cikinsa amma ya duba ya ce wallazi a musa bil haqq lam ba Allah muhammadar rasula sai na rantse da wanda ya aiko annabi Musa da gaskiya Allah bai aiko wannan a matsayin annabi ba suka ce to muna roƙonka gaya mana tsakaninka da Allah da ya aiko da annabi Musa shin Allah ya saukan masa da littafi wai alkur'ani da yake karanto mana Ya ce na rantse da Allah da ya aiko annabi Musa ba a taɓa saukan wa wani bawa da littafi ba bari sannan suka ce to abu kenan ai to kaga illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai da ilimin ya riga ya zo ya bayyana cewa annabin ne da suka karanta sifofinsa ɗin shine qur'anin ne da aka ba su labari shine daga nan sai suka yin imani yahudu suka yin imani nasara ma suka yin imani har suke cewa ai inna allah ahida alaina alla nu'mina bi rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin taqudu minhum Allah ya ɗau alƙawari ai kar mu yi imani da duk wani manzo da ya zo ka jifa duk wani wanda ya zo yake mana annabi ne shi kar mu imani da shi har sai in yayi yanka mun ga wuta ta sako ta cinye dabbar sannan mu imani Allah ya ce ka ce musu ai annabawa da manzanni da suka gabace ku kun gaya masa su yi haka kuma suka yi wutan ta sako ta cinye kuma kuka ƙi yin imani kuka karkashe su Allah ya ce falima qataltumuhu dan me kuka karkashe su to su ba su ki gaskiya suka bujire gaskiya ba sai bayan da gaskiya ta bayyana amma gabanin nan sukan karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a taura da injila har ma suke cewa in ya zo za su yi imani bayan ya zo an saukan masa da littafi nan kuma sai suka yin imani wannan shine illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum saboda keta a wata ayar Allah yace am yahsuduna nasa alama ma atahumullahu min fadli shin yanzu suna yi wa mutane ne da hasada saboda Allah ya ba su falala suna wa hasada suna wa larabawa hasada tunda an aiko da manzo cikinsu da aka su ba za su yi imani ba to Allah maɗaukakin sarki yace wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ya yin imani da abin da ubangiji ta'ala ya saukan na qur'ani da kuma sauran littattafai fa inna allaha sari'ul hisab lalle Allah maɗaukakin sarki sari'ul hisab mai gaggawan yi wa bawa hukunci ne mai gaggawan yi wa bawa uba ne kaga anan cewa kai wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ba faɗi hukubar da za a yi masa ba sai aka ce fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggauta yin hisabi ne wato mai gaggauta yanke hukunci ne a bayansa abin nufi wanda ya kafirce wa ayoyin Allah cikin gaggawa za a yanke hukunci hukuncin da za a yanke masa wani iri ne hukunci ne wanda yake ukuba za a yi masa da haka madadin a ce wanda ya saba wa ya kafirce wa ayoyin Allah hakika Allah zai gaggauta yi masa ukuba to ba a faɗi wannan ba sai aka ce hisabi domin shi karan kansa ya san cewa tun da dai ya kafirce wa ayoyin Allah to kuma gurin hisabi ba zai sha da kyau ba abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik